idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji kullum hajiya mahaifiyar haniya har ɗaki take biyo haniyan da abinci gashi suna kula da ita sosai ba kamar da ba da suka manta da ita muka ce hankalin haniya ya fara kwanciya saboda iyayenta suna kula da ita duk abin da yake faruwa haniya tana kiran abdullahi a ta sanan masa halin da ake ciki kaji abdullahi farin ciki sosai da haniya ta sanar da shi iyayenta sun fara haƙura don ita a tunaninta tana ce sun haƙura za su bari ta auri abdullahi nan ko bata san akwai abin da suke shirya mata ba muka ce zuwa abdullahi biyu gidan su haniya iyayenta ba su san yana zuwa ba mai gadi kuwa abdullahi ya toshe masa baki da kuɗi ya manta gargaɗin da alhaji zakari ya yi masa yana ganin kuɗin da abdullahi ya bashi ya manta da magana mai gidansa to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba saratu kawar haniya ta ji haniya shiru babu labarin ta ba ta zo ba Don haka ta shirya ta tafi gidansu haniya haniya tana zaune a kan kujera saratu ta yi sallama ta shigo ɗakin haniya ta tashi da sauri ta rungume saratu ta ce oyo yau saratu kin ji shiru ban zo ba ko da kauda kanta ta ce nisa ke ni na yi fushi kika sa na yi ta zuba idon ganin ki na ji shiru ba ki zo ba yanzu na zo shine za ki min daɗin baki me za ki ce da ni sorry saratu wallahi ba laifi na ba ne abubuwa da dama sun faru bayan ki zo ki zauna ki sha labari ta ce tun ranar da kika tafi na shiga cikin matsala saratu ta zauna hanniya ta je ta kawo mata lemo da ruwa bayan saratu ta sha ta kalli haniya ta ce to ina jin ki me yake faruwa haniya ta kwashi labari ta bata saratu ta ce gaskiya haniya na zauna na yi tunanin kawai ki haƙura da zaɓin iyayen naki ki musu biyayya ki bi abin da suka ce miki duk ɗa na gari idan yana so ya gama da duniya lafiya to ya bi iyayen shi shine babban alheri a gare shi kin dage su ma sun dage to ki ya kamata ki haƙura dole tunda iyayenki ne dole ki musu biyayya ta ce hakika magana ki gaskiya ce dole na yi wa iyayena biyayya ni ma ina so in gana takura kai na don ganin na bi abin da suka ce to amma hakan ya gagara na rasa yadda zan yi son abdullahi ya min yawa a cikin zuciyata ba zan iya haƙura da shi ba na rasa yadda zan yi da rayuwata saratu ta kalle ta ce haniya idan kina so ki ga haske a rayuwarki to ki biyayya ga iyayenki sai ki ga haske akan al'amuranki idan ko kika kuntata musu to za ki ga ba daidai ba a kan lamarinki ki zauna ki yi tunani wani abun ma fa da kike masifar son shi sai ta yiwu ba alheri ba ne a rayuwarki abun nan da ba kya so kuma sai ki ga ya zama alheri a tare da ki a jiya zuciya haniya ta yi ta ce haka ne saratu na gode da shawarar da kika bani ke ma ina so ki ci gaba da taya ni da addu'a idan abdullahi shine alheri a tare da ni to allah ya tabbatar ya zama mijina idan ba shine alheri ba a waje na allah ya cire min son shi a cikin zuciyata taimakon da za ki yi min kenan ta ce kenan haniya zan taimaka miki da addu'a insha allah sai saratu ta ɗaga mata makullin mota ta nuna mata haniya ta ce wannan meye ta ce makullin mota haniya ta ce makullin mota waye nawa ne abu ne ya siya mu haniya ta ce da gaske wallahi kuwa makullin mota ta ne ba wasa nake yi miki ba gaskiya abu ya burge ki Allah ya sanya alheri Allah ya kare amin haniya kin ga yanzu mun yi kafa yawo babu matsala duk inda za mu je ga mota babu matsala ta ce saratu sarkin yawo kina munna kin yi mota yawo zai karu ko to ki dai bi a hankali ta ce haniya kenan ke ma kin san tun da na yi mota sai na shana na san na yi mota haniya ta bita da kallo ta ce allah ya shirye ki saratu ta ce a to haka kawai ka sa wa kanka wahala kina yarinya ki da ke kin sawa kanki tunani ki je wani ciwo ya kama ki ba ki ga yadda kika rame ba yanzu haka ma shi ya manta da ki Harka gabansa kawai yake yi ya baki cikin kunci aniya ta yi murmushi ta ce saratu kenan idan kika ga an yi haka to lalle ki tabbata masoya ba son juna suke yi ba idan sun riga sun tabbata suna son junansu saboda allah idan ɗaya ya shiga cikin matsala ɗayan ma ya shiga cikin matsala sai dai in a tsakaninsu akwai wanda yake yaudara idan har ana so na hakika ba za ki samu wannan matsalar ba saratu ta ce kuma fa haka ne ki. saratu ta ɗauki wayar haniya ta hau duba tax ɗin da abdullahi ya turo mata ta karanta ta ga irin kalmomin da ya turo mata a waya nan ta kuma tabbatarwa lalle abdullahi son haniya yake yi tsakani da allah babu magana yaudara a cikin son da yake mata gaskiya abdullahi akwai iya kalamai masu daɗi abdullahi ya haɗu duk budurwar da ta same shi a matsayin mijin da za ta aura ta yi dace babba ba ƙarami ba ga kyau ga kyan hali abdullahi ya haɗa komai duk abin da ake nema a wajen mutum abdullahi ya haɗa cikin wayo da dabara saratu ta samu ta saci lambar abdullahi ta sa a wayarta ba tare da haniya ta fahimci hakan ba saratu ta fahimci haniya ba ta da wayo ko kaɗan shi yasa ta samu damar yi mata haka ita ko haniya ba ta taba zaton saratu za ta yi mata haka ba ta ɗauke ta amana shi yasa duk wani sirrinta ta ɓoye mata ba ba ta san halin mutum ba sai allah ka yadda da mutum ya shirya maka zagon ƙasa ya ci amanar ka ba ta taba tunanin za ta yi mata haka ba saratu ta ga ta samu lambar abdullahi sai ta miƙe ta ce to haniya ni zan tafi idan an fara barin ki fita kya kawo min ziyara in kin ga dama ya ce au haka ma za ki ce min in na ga dama wannan ai ba magana ba ce to ai ke ce haniya na san halin halinki dama can ba son zuwa ko ina kike yi ba kina zaune a gida daga makaranta sai gida ba zuwa mana kike yi ba shi yasa na faɗa miki haka ta ce ni fasaratu irin yawon da kike yi shine ba zan iya yin irinsa ba ko iyaye na ba masu hana yawon ba ne ni zan rika yi kaina fada tunda na mallaki hankalin kaina ko ɗa namiji ba a so ya faye yawo balle ya mace ta ce to ai shi kenan sai ki ta zama a gida daga tsakar gida sai ɗaki ki zauna a ɗaka kamar daddawa ne ta ce na ji ba daddawa zaki ce ba ko me zaki faɗa ki faɗa sai ki yi ta yi kin ga zaki iya ne ta ci mm, kin ga tafiya ta haniya ta bi bayanta. hajiya umma tana falo a zaune ta gansu sun fito saratu ta yi mata sallama za ta tafi gida hajiya umma ta ce an gode saratu da kokarin kawo wa kawarki ziyara allah ya ƙara zumunci ta ce amin umma sai kwaniya ta ce umma zan raka ta bakin gate ta ce ba za ki je ba kin manta abin da kika shirya wancan zuwan kuka hada baki da ita ashe daman kun shirya abdullahi ne zai zo saratu ta riƙe baki ta ce wallahi umma ba da ni aka shirya zuwan abdullahi ba ni ma ina zaune a ɗakin ya bugo waya ya ce zai zo ina ce kin san da zuwan nasa akan wannan abin umma babu hannuna a ciki ai ina ce da ke aka haɗa baki a'a umma ban san komai akan zuwansa ba hajiya umma ta ce dan Allah ki rika yi makawar ki faɗa hani ya bata da tunani ga inda muke ganin za mu kai ta ta samu kwanciyar hankali a gidan mijinta hankalinta ya kwanta mu ma namu hankalin ya kwanta amma yarinyar nan ba ta gani ba ba abin da ba mu sanar da ita ba akan auren abdullahi ta dage ta kafe ita abdullahi take so abin da muke hango mata daban tunda ta ji mun dage ba za ta auri abdullahi ba akwai dalili babba ba karami ba kowa yana so ya gana shi ya yi aure a gidan mutunci ba ka kai yarka gidan matsala ba kin ganta nan don allah ki mata faɗa saratu ta kalli haniya ta ce wallahi umma ga ta nan a gaban ki ki tambaye ta ki ji yanzu faɗan da na ga mai mata kenan a ɗaki na ce ta yi muku biyayya ta bi umarninku ku akan abin da kuke so ta ce yawwa saratu ashe ke ma kin fahimtar da ita gaskiya kin ga ke kin fi ta ganewa amma ita ba ta da ganewa ko kaɗan ki riƙa yi mata faɗa ta ce to umma zan riƙa yi mata faɗa saratu ta kalli haniya tana murmushi haniya ta harare ta hajiya umma ta ce au hararata ma kike yi don ta faɗa miki gaskiya haniya ta yi dariya ta ce umma rabu da ita kawai ita ma na san magana kawai take yi ba za ta yadda ta auri wanda ba ta so ba saratu ta yi sauri ta yi magana ta ce ha ba haniya na san ba za su ban abun da zai cutar da ni ba shi yasa suka ban shi a matsayin mijin aure idan ina so in gama da duniya lafiya kuwa dole in yi musu biyayya ta ce kin ga yarinya mai hankali ba sha-sha-sha ba ana ce miki ki kalli gabas ke kina cewa arewa za ki kalla saboda rashin fahimta irin taki to hajja umma ta yi ta yi wa haniya faɗa saratu kuwa ta taya umma tana ƙara zuga ta haniya dai tana jin su bayan hajiya umma ta gama yawa haniya faɗa saratu ta yi mata sallama haniya ta tambayi umma ta ta ce umma kin yi min izini na je na raka ta ta ce je ki raka ta ki dawo haniya ta raka ta bakin gate ɗin gidansu a nan ta ga motar saratu gaskiya motar ta haɗu sosai haniya ta ce abu ya birge ki sosai da ya sa miki wannan motar allah ya kare amin haniya na gode da addu'a da kika yi mun haniya ta duba sunan motar gaskiya motar ta yi kyau saratu ta shiga cikin motar ta tafi sai ta ga wata daga gate din sannan ta koma cikin gida tana shiga falo hajiya umma ta ce har ta tafi kawar taki haniya ta ce eh ta tafi sai ta yi kiran haniya ta ce zo nan ki zauna kusa da ni akwai magana da nake so mu yi da ki ne ta zauna kusa da umman tata nan fita shiga yi mata nasiha a kan ta haƙura da abdullahi ta bi ra'ayinsu mana ta ce kin gama ma ki shawara take baki ta fi ki hankali da wayo ta ce da ita ce ba za ta yi wa 'ya'yanta haka ba za ta yi musu biyayya ta auri wanda suke so kin ga yarinya mai son ta gama da duniya lafiya kenan wani irin gata ne ba ma nuna miki a gidan nan amma baki gani ba har da za mu ce miki kibi umarnin mu ki kibi ba haniya ki tunanin abin da kika yi bai kamata ba haniya ta yi shiru kawai tana sauraron maganar mahaifiyarta ta ce umma don allah ku yi min addu'a idan auren abdullahi shine alheri a tare da ni ku yi addu'a allah ya tabbatar mana da alherinsa idan auren abbas shine alheri a wajena allah ya tabbatar da shi ni yanzu na miƙa wa ubangiji lamarina duk hukuncin da ubangiji ya yanke a kaina shine daidai a wajena hajiya umma ta ji daɗi sosai da kalaman da haniya ta faɗa mata cikin zuciyarta ta ce a lalle haniya ta fara saukowa da alama za su samu nasara a kanta sai ta janyo haniya jikinta ta ce yawwa 'yar gidan umma allah ya miki albarka amma da kin zauna kina tayar da hankalinki akan abin da ba zai amfane ki ba ki kwantar da hankalinki ki aure Abbas idan kika haƙura kika aure Abbas duk abin da kike so za mu yi miki shi a duniya ko me shi kin ji ko Haniya ta daga kai to Alhaji Zakari yana dawowa Hajiya Umma ta same shi a ɗaki ta faɗa masa yadda suka yi da Haniya alhaji zakari yana jin wannan labarin ya yi farin ciki ya ce maganin malam ya fara aiki kenan daman ya faɗa min idan aka ba ta maganin ta ci cikin abinci zuciyarta za ta sauko ta haƙura da zaɓinmu ki ce a je a bawa malam kuɗin aikinsa magani ya fara ci hajiya umma ta ce gaskiya ya fara a je a biya malam kuɗin aiki sannan a yi masa kyauta mai tsoka a kuma karɓo wani maganin ya kusa ƙarewa wanda nake zuba mata a cikin abincin ya ce ai yanzu tun da mun fara ganin aikin maganin cewa za mu yi mana wanda za a fitan mata da rai a kan abdullahin ta daina tunanin shi ma kwata-kwata a karɓo gaba ɗaya sai a haɗa mata da maganin duka a yi mata amfani da shi haka kawai yarinya ta janyo mana fitina muna zaman zaman mu ya je can ya nemi auren amma ba irin dangin mu ba shi alhaji ahmad din gani zai iya shi yasa ya auri wasu gashi nan ta haifa masa jaraba a gida ta cika gida da garken 'ya'ya duk ya fi mu yawan 'ya'ya da yawa ta haifa mana irin tsiya shi ma kansa ta tanɗe masa kurwa baya son ya ji an faɗi laifinta ko kaɗan da an yi magana ya ce hajiya bilkisu bai da wata magana sai tata ta ce shi ma kansa ta tanɗe masa kurwa baya son ya ji an faɗi laifinta ko kaɗan da an yi magana ya ce hajiya bilkisu bai da wata magana sai tata Ali Zakariya ya ce ta riga to ta nannaɗe shi ina zai iya magana ai tun farko hajiya da alhaji baffa su suka yi sakaci babba da suka bari ya aure ta da sun jajirce ba su bari ya aure ta ba mai ya ce fa kika sane ko su ma ta riga ta tanɗe musu kurwa ke ma kanki kin san ba za ta basu haka ba mu ma ina jin karfin muka bi ni da alhaji sani da ta tanɗe mana kurwa haka kawai yana zaman sa lafiya da matansa na kirki ya je ya auro bala'i ya saka a gidansa saboda tsananin mai tattabata ma bari ta shigo gidan ba sannan ta kore matan nasa tun kafin ya aure ta ya saki matansa gaba daya saboda tsananin jaraba irin tata ta ce alhaji ai hajiya amina ita ce shugaba wajen ba shi kwarin gwiwa wajen auren hajiya bilkisu ai ita ta zuga shi ya aure ta ya ce haka ne ita ce shugaba wajen ƙara zuga shi ta je wajen alhaji babba ta faɗa masa ƙarya da gaskiya ya amince da magana a wurin to ita ma gashi nan tana ganin abin da ta ƙulla ba gashi nan ba ai haihuwa take so har yau Allah bai bata ba sakamakon abin da ta yi ne na tsiya Allah yake nuna mata abinta wai ita munafuka lokacin hajiyarmu bata so auren ba amma saboda tsananin gulma da makirci irin nata ta shige gaba sai da aka yi auren alhaji baffa ya fi son alhaji ahmad shi da hajiya amina mun rasa dalilin da ya sa ya fifita so a kan muni da alhaji sani baya son mu kamar yadda yake son su mun rasa dalili ko dan su ne gaba da mu shi yasa yake nuna mana haka ta ce ba wani abu ya kawo haka ba alhaji kasan sun iya kini bibi da makirci shi yasa suka fi ku fawa a wajensa kai ko da alhaji sani ba ku iya makirci ba ya ce eh, wannan haka yake maganar da kika faɗa gaskiya ce hajiya umma su munafukan mutane ne na ƙarshe mu ko ba mu iya munafunci ba wannan haka yake ku abinku kuke yi saboda allah ba don wani ba na manta ma ban faɗa maka ba ranar talata abbas zai dawo daga london allah sarki har ya kammala karatun e ya gama dokin ga ya dawo a daidai kenan yana zuwa sai a yi magana aure da shi da haniya masaro assalamu alaikum